السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرو نجي يو أيغا وسر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جهود الأيهود إلى عشر دثلاثين لسفر وما عشرين دبقي ga watan watan biyar Mayu kenan dubu biyu da goma sha 2017 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka masallacin Kulafa Kulafa Rashidun da ke garin Lagos da ke garin Lagos a hanyar Najeriya domin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka duba da ƙurewar lokaci da ganin kuma cewa yau za mu fara yasa a takaice za mu ɗan gabatar da bayani na farawa nan sai mu dasa ɗan na wannan tafsiri da za mu fara insha Allah tabaraka wa ta'ala dan takardun namu ba da yawa amma kamar yadda aka ji ni na Abubakar Abdulsalam Muhammad daga garin Kano a wata unguwa da ake ce masa Gwale kuma ba kamar yadda Sheikh Muhammad Sudani ya faɗa cewa shugaban social media ban shugaban social media shine Ibrahim Baba Suleiman yawa ni national secretary ne na seminars and conference conference da seminar shine nake secretary na ƙasa kuma coordinator na youth na Northwest sannan kuma mataimakin sakatare na jihar Kano na dubu a tare da ni akwai babban a Sheikh Shukur Jakada wanda asali mutumin birnin Kebbi ne da take jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya maso sai dai mazaunin Abuja ne tsawon lokaci a mataimakin darakta ne ko sai mukaddashin darakta ne a hukumar Kanshu a can ainihin Abuja ɗin, kuma alaramma ne wanda ya shahara wajen jan bakin alkur'ani mai girma ga masu wa'azi da harsuna daban-daban musamman turanci hausa da kuma wasu harsuna na can arewa ta tsakiya ta najeriya alaramma tukur da kenan abu amir insha Allah a takaice za mu faɗi hanyar da za mu wajen gudanar da karatun tare da taimakon Allah subhanahu kamar yadda muka sani tafsirin Alƙur'ani wani abu ne da ya zama larurar rayuwa kamar yadda kifi yake buƙatar ruwa haka ɗan adam yake buƙatar tafsirin Alƙur'ani kuma kamar yadda in ruwa ya ƙare wa kifi to rayuwarsa ta shiga cikin jarari. to haka zalika shi ma dan adam duk lokacin da aka ce ba a yi masa bayani na abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa to yana cikin garin dan haka barura ce shar'iyya diniya istimrariya mutum ba zai bushe ba yana buƙatar fassara alqur'ani muddin da ransa abu na biyu wannan yasa tun daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama har yanzu ya zama sunna ta mutane na kwarai bibiyar tajin abinda Allah yake nufi a cikin littafinsa Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna tare da sahabbansa ya karanta musu alqur'ani wata ran sai ya fahimci da kansa suna buƙatar ƙarin bayani sai ya tsara musu bayani misali a kafin sa'alar ma ya fara janyowa Allah a cikin suratu al-anfal yake cewa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum a cikin maza Allah da kansa ya fassara musu da ake nufi da kuwa da ce ala in innamal quwwatu rabbi? saurara ku ji abin da ake nufi da al-quwwatu shine an rabbu wani lokacin kuma da kansu ne suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ba mu gane kaza ba sai maza Allah ya musu bayani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai suka ce ya rasulullahi wai baya zalunta kanta a cikin mu wai ina la yamliku nafsa sai maza Allah ya ce laysa alladhi ta'anun ba irin wannan zaluncin ake nufi ba abinda ake nufi da zalunci a wannan aya shine shirka ba ku ji fadin Allah subhanahu wataala ba da ya fada a inna shirka na zulmun azim to bayan mazala Allah ya bar duniya abai sai suka ci gaba da saka akan takalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sun wawwatsu garuruwa daban-daban sakamakon buɗe garuruwa da aka aka shigar da musulunci to ba ka rasa kowane gari da cikin garuruwan wani malami cikin sahabbai da yake kufa wajen koyar da sahabbai tabi'ai da kuma sahabban da wani abu ya tsere musu su ji ba a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ne ma aka samu sahabban da suka shahara da tafsiri kamar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi wanda har ma ana aka sa masa turjumanul Qur'an wato kamar shine ma fassara Qur'ani shine wanda yake tafinta na Al-Qur'ani yake ga ya mutane ne Allah yake nufi in yake kaza ya fitar da yawa daga cikin almajirai a makarantarsa wanda su ne suka daga tuta ta ilimi na hadisi da na tafsiri irin su Ikrima Abu Muhammad al-Barbari Maula ibn Abbas wanda ya rasu shekara ta ɗari 105 a bisa kaulin malamai irin su Atada ibn Mata, ibn Atada, ta sadusi a da shi ya shahara a wajen Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda a irin su Sa'id ibn Jubayr Allah ƙara da a gare shi wanda ya rasu shekara ta casa'in da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam hajjaji ya kashe shi irin su wato Ata ibn Abi Rabah da irin su Ata ibn Sa'id wayannan malamai duka sun sha ne daga tafsirin da suke koya a makarantar Abdullahi dan Abbas wacce makarantar ta shahara a Hijaz tsakanin Makka da Ta'if haka zalika Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi shi makarantarsa ta tashi a Kufa wanda suka tada su Masruq ibn al-Ajda su Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri eh, su Makhul al-Dimashqi su Abu al-Aliya ar-Rayahi da da yawa daga cikin malamai su ma suka kwankwada daga wannan makaranta ta tafsiri haka Ubayyu ibn Ka'ab a Madina haka Anas ibn Malik a Madina haka Abu Hurairah tsakanin Kufa da Madina haka ummina Aisha Allah ya kare da a gare ta a Madina A nan su urwatu bin zubair da sauran tabi'ai suka ta suka koshi wannan sai ya haɗu ya bayar da wata sura ta cewa duk lokacin da magabata suka tafi to wasu suna maye gurgurci ba a bar tafsirin alqur'ani ya sha wahala ba kuma sannan duk sanda mamaya suka zo sai su dinga kafa hujja da abin da na gaban su suka yi yanzu duk lokacin da tabi'i na za su fassara masa ƙur'ani, suna dogara ne da tafsirin tabi'ai wanda suka rawaito daga sahabbai wanda suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to a kasancewar watan Ramadan wata ne na alqur'ani wanda ake aka saukar da alqur'ani kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisin Salman al-Farisi wanda Abu Shaykh ya rawaito da Ibn Kuzaima da isnadin da yake ainihin ya taqawwa bi asani da ukra manzo Allah sama yake cewa shahrun yuzadu fihi khairul mu'min wata ne da ake ƙara alherin mummuni a ciki guda ka ce sa mummuni yake kokari yake neman duka wani abu da zai samu alheri tunda Allah yana so mu aikata alheri da yawa ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim ila al-khairati qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتوانا الهير da yake hannun Allah sai mutane suke ka neman sa to musamman babu abin da ya kamata mutum ya shagala da shi a watan Ramadan irin Qur'ani sai yasa sai magabatan mu suka dukufa in Ramadan ya zo suke mai da hankali wajen karanta Alqur'ani wajen koyon da koyarwarsa wannan ne yasa muka gada tun daga kakannin kakanninmu a idan Ramadan ya zo kusan sai kaga inda ma ba a saba yin tafsiri ba an zo ana yi wanda wannan yana da matukar amfani da fa'ida duk da cewa yana da nasu salbiyat din misali akan samu lokacin da wanda bai kai girman yayi tafsiri ba zai iya yin tafsiri to amma an ka dauke shi da jumla fa'ida ce da alheri da Allah subhanahu wataala ya kawo mana so tunda za mu yi tafsirin alqur'ani babu abin da zai taimaka mana wajen tadabburin alqur'ani irin mujime Allah subhanahu wataala yake ne Allah subhanahu wataala yake nufi a saukar da littafin nasa da yin to dan haka ce yasa jama'atu idza jira wa iqamatu sunna tun daga matakin ƙasa ta saba duk shekara takan shiga tsakanin mutane da malamai wajen aika waɗanda suka samu a cikin malamai zuwa wurare daban-daban domin taimakawa juna wajen fahimtar ma'anonin littafin Allah ne alfarma wanda Allah ya kaddara bana a cikin ikonsa da hikimarsa Allah ya sa muka haɗu da juna domin taimakawa juna wajen fahimtar ma'anonin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. muna roƙon Allah ya sa wannan aiki da jama'atu su bid'a wa qamatu sunna take ya sanya ta a cikin mizanin kyawawan ayyuka na wanda suka asasa wannan kungiya shugabannin ta ne yanzu kuma Allah ubangiji ya sanya musu adalci da nutsuwa da lura a cikin su ya kuma ba su ikon sauke wannan nauyin da yake kansu kuma ya sa aljanna ita ce makomansu inda suka rasu irin su mala alasan sa'idu na kwana-kwanan nan da mara rabi'i daura da wanda suka rasu kafin su tun da kan mara abubakar gumi kawo ƙasa Allah ubangiji ya gafarta mu mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan tafarki na daidai to a mu manufar mu ta tafsiri wataƙila da ku da kuka zo kuke gida nan da mu da muka taso daga can nesa ni daga Kano malam daga Abuja duka ya kamata idan ba mu sani ba mu sani in mun sani mu ƙara jaddadawa alhadaful asma shine muna kokarin mayar da zukata ne da hankula zuwa fahimta fahimtar asalin ne Allah yake nufi a cikin maganar sa a cikin alqur'ani ba san ko kokarin bayyana kwanji na ilimi da karatu ko kokarin yi wa wasu raddi wanda suka saba mana ko kafirai da bisu imani da Allah ba ba ka gaban mu a karo na farko mu abin da yake a gaban mu a mataki na farko shine kokarin janyo hankali da sai ta zukata da kokwale akan su fahimci da Allah yace alhamdulillah rabbil alamin ne yake ni da haka ne kadai zamu samu musira a gaban Allah subhanahu wataala saboda haka amana ce gare ku duk sanda kuka mun saukar kan wannan asalin to wajibi ne ku dawo da mu kan asali رد العقول والأذهان إلى إلى فهم مدلولات الله تبارك وتعالى في كتابه هذا هو أول واجبنا وأول واجب نقوم به واما حكم كما بذاني جبان كم بذاني كوكريني أمثاني لحسي نشريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أمانة تجيب سنة وفي ضمن سنه واجبيني أداود أبو كان تفريق abu na uku wato jagoran mu wajen fahimtar littafin Allah a bisa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafarki da hanyar da magabata na gari suka zana mana wacce ita zamu bi ta kai mu har zuwa wannan kadar ko da muke so mu zuwa gare shi abu uku ne fahimtar ma'anonin abin da Allah ya saukar a littafin sa bisa shari'a Annabi sallallahu alaihi wa koyi da manhaji da da salo na magabata na gari saboda idan ka ji abin kaman bako a wajen ka daure ka cije ka kokari ka sabawa da kanka domin da haka ne kadai zaka iya kaiwa ta farkin da zaka iya zama cikin allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa shuhadai wa salihin sai akwai abubuwan da muke fata wanda in muka gama karatun nan su zamu auna mu ga mun samu ko mun samu akwai abin da zamu iya gane mun samu akwai abin da kuma wata kila sai dai mu baro Allah abu na farko neman yarda Allah subhanahu wataala raka muna roƙon ƴan uwa da Allah duk wanda zai taso masallaci ya taho wajen tafsiri ya zama farkon abin da ya kudirce a cikin zuciyarsa shine neman yardar Allah subhanahu domin duka wanda ya ko jihadi ne in ka fita ba dan ka kuna kalimatullahi hiya al ba to ba zai zama fi sabilillahi ba to muna roƙon Allah ya sa kada mu nemi burge wani ko neman wani abu na rayuwa ko neman cike lokaci ko wani abu ya zama babban hadafin mu shine neman yarda Allah subhanahu wataala abu na biyu wannan wata albarka tana sauka da yawa akwai wanda zai shiga aljanna amma ba ta azumin ba wataƙila ta wani abin daban to haduwan ma'anan muna so ta yi mana amfani har ranar gobe a kiyama ta yi watakila sai ka zo tafsiri wani zai matsu ka dan matsa masa ya miƙe ƙafarsa ko ya gyara zama na ladabi wannan abu ile da shi Allah zai yanta ka daga wuta a watan Ramadan kaga albarkacin ne ka cike nan watan Ramadan kuma Qur'ani ne ya hada mu mun ci albarkacin Qur'ani kuma wataƙila ne aikin Allah ya karba amma ba mu kai matsayin da Allah zai cece mu baran alkiyama sai mun zo a gaban Allah Qur'ani zai zo ce ya ubangiji ina neman belin wa'annan a ba shi belin sai muka sanya manufa ta biyu samun albarkar alqur'ani da ake samun ta a wannan wata. abu na uku wanda wannan ku dauke shi da matukar muhimmanci wato muna so mu ƙara fito da asalin ma'anar addinin musulunci ma'ana kyakkyawa wasu da yawa suna ganin cewa addinin musulunci ba gidajen addini ne wanda ya dade to hakika ba san me musulunci ba wasu kuma a suna ganin cewa addinin musulunci wani addini ne dan birni dan gayu na zamani kuma ba haka bane in ka ce addinin musulunci na zamani ne to sai kai ta kokarin yardar da yan zamani kamanta da asalin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar akwai abin da ko ƴan zamani sun so ko sun kyafe yake amma kuma addinin musulunci ba ba kawai addini bane kuma addinin musulunci ya haɗar da ibada da mu'amala ya haɗar da tarbiyyar zuciya da tarbiyyar ruhi da tarbiyyar kwakwalwa to muna so a cikin tafsirin mu kokari gwargwado mu haska wa mutane asalin ne musulunci a tarihin islam sahih min masdarihi al-asli daga asalin sa shine alqur'ani da sunna abu na hudu muna so mu kulla alaƙa tsakanin jiya da yau da yawa daga cikin majalisai na tafsiri a yau idan za su fito maka da mas'aloli na ilimi ko na addini sukan koro maka su ne a tso a yanayi na da ta yanda misali kai da kanka in ka ji an gaya maka irin yadda sahabbai suka rayu a cikin alkur'ani sai ka ce ai da ne kuma dan su sahabbai ne ya kamata mu samu wata hanya da za mu yi kokari mu haska wa mutane alaka tsakanin jiya da yau da kuma nuna wa mutane cewa abin da aka jiya zai yi wa a maimaita shi a yau wannan ita ce shine burin mu na hudu cewa an narbuta baina hadirina ko an narbita al alaqata baina hadirina wa madina ta hanyar amfani da alkur'ani wajen kafa hujja akan abubuwan da suke faruwa yau da gobe abu na biyar muna so akwai masu yin haka amma sai dai su kuma suna kashe asali kamar misali masu fassara alkur'ani misali scientific abubuwa na yanzu da suke faruwa irin su jirgin sama wurin ya fassara maka ayar qul ara'aytum abinnan idan yau idan Allah subhanahu wataala yana magana a ayat cikin suratu tabara aw lam yaru ila at-tayr fawqahum safa sai sai a kawai jirgin sama ake ni in kuma ka duba tafsirin ibn kathir ba za ka gani ba an ka duba tafsirin qurtubi ba za ka gani ba kenan yau an shigo da wani sabon abu wanda san ba su sani ba abadan Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت kaga inna Allah indahu ilmu sa'a ba wanda ya saran da alkiyama za ta tashi sai Allah wayunazzilu al-ghaytha kuma shi kadai ne yake saukar da ruwa to amma a yau technology fasaha ta kai za a iya tunda yanzu ai an gano menene sun gano water cycle an gano solution ne na hydrogen da oxygen to nan yanzu idan aka samu artificial oxygen da hydrogen aka hada su aka yi forming din su a sama za a iya haifar da wani artificial gajimare kuma za a iya sana kiya a harbe shi kuma ya zubda ruwa to nan wannan aya sai a ce an yi cancelling din ta kenan wai nazilul ghaifa mu a wajen mu ba za a yi cancelling din ta ba har yanzu tafsirin da su Imam Tabari suka yi yana nan wannan din kuma in hakika ta tabbatar da shi yana nan sai dai ne justifying ma da tsakanin biyun nan wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham ada idan mace tana da ciki mijinta ya mutu to jira za a yi sai an haifi dan sannan a zo a yi raban gado to yanzu kwada tun daga randa aka diga maniyinsa lokacin kafin ma ya shiga cikin channel na mahaifa idan aka haska in dai akwai kwayar mani za a iya gane wani irin kurmuzum ne X ne da Y ko X da X daga tafiyar santimita biyar zuwa cikin mahaifa i zauna tsohon kwana ashirin ana tattanja shi daga asalin maniyin ya zama nutfatun ansad daga nan zama alaka ya zama mutuga ko a zamanin ta ana cewa blastula morula kafin ya zama embryo duka bature zai iya gaya maka me ne a cikin mahaifa bare in ya girma kuma an fitar masa da halitta to kuma gashi Allah ce wa ya ma fil arham wasu in sun tashi kawai sai su kauce tafsirin da sai su dauko na zamani wanda kuma wannan kuskure ne to da muke so anan shine idan Allah ya sa maka cikaro da wata matsala ta zamani mu tattauna ta a zamanin ta amma sun mu saki asalin abin da magabatan mu suke kai an fahimta za mu koma asalin abin da magabatan mu suka assasa sai ko mu yi kokari mu ga ya za mu fitar da tsarin zamani tunda an samu zamanin a yanzu misali Allah ya ce bala qadirina ala an nusawiya banana wasu wajen kokarin fito da hikimar da ta sa Allah ya yi amfani da banana wanda shine finger print wanda a yanzu complete aka gano cewa kowa nasa daban duniya ba wani wanda yake da sai su kokari su fitar maka da tafsirin baya sai su gina maka sabon tafsiri har ma zaka ji wasu malaman suna bugun kirji suna cewa mun zo da abin da magabata ma ba su zo da shi wannan tafsirin namu insha Allah wanda zai fara daga gobe zai kankama daga gobe ya fara daga yau zai kokari duk sanda muka ci da wani abu irin wannan mu fitar da me magabata suka ce dan kar mu manta da shi sannan akwai wani sabon abu da bai saba wa asalin addini ba mu fa'idantu da shi wannan shine abu na biyar abu na shida muna burin sakamakon wannan tafsirin san juna zaman zo watakila akwai wanda ba mu taɓa ganin su ba ba taɓa ganin mu ba ita kuma sanayya tana da amfani za ta iya maka amfani a duniya kuma za ta iya maka amfani a lahira ya tabbata a cikin sunan nasa'i Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewa wanda hasilin hadisin shine idan mutum ya mutu farkon waɗanda za su fara masa bishara sune waɗanda ya sani Allah ya yace sai ga rayukan waɗanda suka mutu kafin shi za su yi kansu su yi ta a kansa madalla da kai maraba da kai lale lale har sai su dinga tambayar sama ina wani ina wani wani muna tare da shi a masallaci sai ce ai yana nan ko yadda kuka san yana zuwa masallaci har yanzu yana zuwa ina wani makaranta ina wani mai taimakawa duka in akwai wani wanda ya mutu kuma sai su tambaya sai ina wani sai ce au amma a ataku bai zo ba sai sai ayya qad zuhiba bihi ila ummihi al-hawiya an tafi da shi wuta da su ma matan yan wuta za su su tarbuwa inda suka sani to wata kila hadu nan tamu ta zama mana alheri har a wajen Allah sannan kila kuma ta zama mana alheri tun daga duniya domin wata rana sai tana cikin tafiya a wani wajen da baka taba san ko wanda ya san ka ba sai ga wanda ya san kuma sai ka sani ne maka amfani wannan ya daga cikin abin da dan kan mu manta da abin da ya shafi duniya muke fatan wannan tafsirin ya zame mana sila shine mu san juna kuma sanayyar ta mana amfani duniya da lahira abu na bakwai muna so a cikin wannan tafsiri mu ƙara ƙarfafar ƙa'idodi da musulunci ya gina na zaman lafiya musamman peaceful coexistence da ake faɗa a ta'aishin silmi wanda a yanzu da yawa mutane suna misconceiving sun ba su fahimci hakikanin at-ta'ayyush sunni ba peaceful coexistence musamman a wuraren da ake da religious wurare wuraren da addini ba ɗaya bane ɗabi'u da al'adu ba ɗaya bane wasu suna da san cewa abinda ake nufi da peaceful coexistence shine in haƙura da abinda musulunci ya ɗora mu don in burge wanda yake ba addinin mu abada ba kuma ana nufin shikenan dan mun saba a addini dole ba za mu iya zama lafiya ba wannan shi ma an aka bi Qur'ani zaka Qur'ani ya watsar da dukkan wani abu da zai iya haifar da tashin tashin addinin musulunci ya hana ta'assubanci ne ta'assubanci shine ra'ayin riqau addinin musulunci ba yadda da conservatism ba ba conservatism a tsarin musulunci sune wanda in suka riƙe ra'ayi to in baka yi su ba kamar yadda wani shugaba ke cewa you either do with us or you with our enemy ko musulunci bai yarda da wannan ba ana addinin musulunci ya hana kabilanci kuma yana na a cikin alqur'ani addinin musulunci ya hana kazage hatta wanda ba addinin ku dai ba wala tasubbu alladhina yad'u min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighayri to muna so anan ba fito da hakikanin duk sanda muka ga musamman surar da zamu karanta tana dauke da wannan wasu saboda tsoron kai labelin din su da ta'addanci suna kokarin duka wata aya ta jihadi su dakatar da ita ko a canza mata tafsiri ba sai ka canza tafsiri to da ita a yanda Allah yake nufi mutane in suka fahimci ta za su gane ba addinin da yake da dadi da dadin zama irin musulunci musulunci ya fita daga andalusia a lokacin kiristocin andalusia suna kuka suna cewa ku wallahi an fi musu adalci lokacin musulunci wannan kenan shine abu na bakwai abu na takwas muna so mu ƙara dasa tunani na tsakatsakiya a zukatan mutane tunanin da ba ruwansa da zurfafawa wanda har zai kai mutum zuwa ga tunanin ta'addanci kuma ba ruwansa da sakwa da addini kamar yadda waɗansu za ga sun zama takarkaru musulmai ne su amma a suna kawai ka kalli mutum ba za ka ga wata alamar musulunci a tare da shi ba to muna so mu kori wannan ta tasahulancin mu kori kuma wancan zurfafawa mu tsaya akan tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ban wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan ay siyaran udula abu na tara na kusa da karshe muna so haɗu wannan ta mu ta zama haɗuwa ce ta at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa za mu haɗu mu taimaka wa juna akan abin da yake yi wa Allah biyayya karkashin wannan a na san ba za a rasa asali kungiya ta jiha ba za ta rasa asusu na tallafawa marayu ba da wannan za mu yi kokari mu karfafa wannan harka ta tallafawa marayu da gajiyayyu da marasa karfi kila kuma ba mamaki wani abu na sulhu ya iya shiga ciki idan ana bukata ko wani abu na warware wayansu matsaloli da suke da alaka da zamantakewa ko wani abu makamancin haka wanda kamar yadda za a fa'idanci da mu ma muna karan mu fa'idanci abu na goma na ƙarshe shine muna so ya zamanto kafin a gama ni wa juna nasiha akan abin da yake shine daidai musamman inda ake rayuwa tsakanin talakawa da masu hali yawanci akan samu rashin fahimtar juna kullun talaka ba wanda ya tsana irin da kuɗi kullun ne kuɗi ba wanda ya rena irin talaka saboda haka akwai wasu abubuwa da ya kamata a fito da su a fahimci cewa in aka fahimci irin wayannan qadaya din idan aka fahimci irin wayannan qadaya din da matsalolin insha Allah cikin sauki zamu tashi da fa'ida da ribar da watakila bamu taba samun irin ta ba ɗan ah, uwa wannan abu ba zai yi ba dole sai mun dukufa akan wasu abubuwa ga sunan guda hudu abu na farko sai mun gina tafsirin akan salo na ilimi kuma na asali amma tare da kula da yanayin mutanen da suke gaban mu na'am za mu fassara alqur'ani da alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran zawo kaman mun koma hadisi ma qala haddathana qala haddathana kuma a irin tsarin mu da koyar da mu da akai ba a yadda mu kawo hadisi kawai bin shiru ba sai mun ce ingantacce ne ko ba ingantacce bane wana da wana ne suka rawaito shi gurgudu to amma irin wannan digression din da zai iya sa mutane su gaji istitradi wanda yake Allah baruri, za mu kokari mu guje shi dan haka duka manhaji na ilimi da aka sani ana iya karanta a littafi za mu kokari ne amfani da abin da Allah ya bamu wajen sauƙaƙe shi ga kowa domin ya zanto kowa zai iya fa'idantuwa musamman kuma in muka zo matsaloli na tarbiyya tarbiyya ta rayuwa societal reformation sai ta hankula da tunani to anan gaskiya za mu iya tsayawa mu bata lokaci ko koda mu zo fassara aya wata matsala ta bujiro mana mu tsaya mu kalle ta ita kadai a wannan ranar na san mun riba abu na biyu yi amfani ni ƙoƙari kokari amfani da yare na zamani yana ce yare na zamani ma'ana irin yaren da za a iya fahimta Hausar da za a iya ganewa tsarin da za a iya ganewa wanda akwai birnin si a cikin sa sai dai duka abin da yake mustalah ne ilmi ko mustalah ne shar'i to za mu kokari kada mu yi nisa da shi mu tsaya mu bibiye shi mu tade shi mu ba shi haƙƙinsa gwargwado abu na uku na ƙarshe karshe shine za ku ga muna yawan nakaltuwa daga littattafai insha Allah za mu kokari mafi yawan maganganun da za mu faɗa saboda amana ta ilimi za mu ce wane ne yace wane ne yace wane ne yace dan addinin nan dama in dai bai zama ƙala ƙala ƙala ba to gaskiya ba daidai ake yin sa ba dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal maqiyatu lil fatal Asaru. لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار إمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث إلا الحديث وعلم الفقه الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه وساويس الشياطين أولا كم القول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نفسك للخلاف فتاحة بين الرسول ورأي كل فقيه ثم قال هذا زام دوغر تفسيري مؤتمدة تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن كثير الدمشقي الله يجب أن تدرهما آه، وانا لو ما ينقلت إيه هذا تفسير فخر الدين الرازي in bukata ta kai mu zuwa ga abin da yake cikin tafsirin a musamman akan abin da ya shafi harkar lugha kuma zamu dogara tafsirin al-bahr al-muhit na abi hayyan al-andalusi da kuma at-tahrir wa tanwir na ibn ashur at-tunisi sa'annan kuma bangaren abin da ya shafi riwaya har yanzu dai zamu dogara da abwaul bayan fi idah qurani bil-qur'an na al-imam muhammad al-amin al abin da ya shafi ar al maqbul kuma tafsirin qurtubi abu abdullah Allah ya ji kansa da rahama da sauran dai tafsirai irin su ad-durrul mansur na imam suyuti duka suna nan kuma zamu dinga nakaltowa gurgudo daga cikin su abna hudu na karshe sai zan to akwai wani abin da yanayi ba zai iya sawa a gane shi ba sai an ci gaba sai an sai karatu ya kanta mata kuna idan insha Allah duka abin da zamu yi amfani da shi ko mu dogara da shi zai zama wata ala ce wacce take sananniya a wajen malamai kuma karfafiya a wajen ahlus sunnati wal jamaa to sune takaitattun tambihat da zamu yi gashi dan Allah da in mun samu lokaci zamu ƙara buga takaddun ko mu fassara su ma dan mu sake raba mutane dan mu tafi akan su mu gina karatun mu akai lokacin da za mu dinga fara karatu karfe tara. kuma an ce ana so mu dinga gamawa sai hudud kaman karfe goma da rabi ma'ana idan goma da rabi an tashi an gama komai abin da ke so in ƙara anan shine kiyaye lokaci yana da muhimmanci amma abin da ya fi shi muhimmanci shine kiyaye haƙƙin karatun dan haka mun ittifaqi insha Allah karfe 9 zamu dinga farawa sai dai in wani uzuri na dan adam ya faru wanda kuma dan adam baya cewa dole ga yadda zai abu kuma ga kuma in Allah ya yarda in dai ba wani uzuri na dan adam ta ba a hududin goma da rabi inda awa ɗaya da rabi take an abin da aka samu an an gama zamu dinga tsayawa a wannan tsari zamu dinga karɓar tambayoyi amma duba da tsarin da magabatan mu suke kai musamman ni malami na malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta masa abinda muka ga ya tarbiyantar da mu kafin shi yawanci malamai suna yi ba wanda muka yi karatu a hannun shi ya mana tasiri tun asalin rayuwar mu kenan mun ga yakan karbi tambayoyin ya tafi da su ya tsaya ya bincike fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu to za a dinga hada tambayoyin sai mu tafi da su wanda muka samu muka bincike sai ni in kuma mun lura akwai wata tambaya da take buƙatar aljawabul fauri tana buƙatar a bada amsa nan take to za mu bada amsa A abinda muke sare duka masallacin kowa yana jin Hausa idan an samu rahoton waɗanda ba sa jin Hausa ko ba sa ganewa to a gaya mana ni dai ban iya turanci sosai ba amma na iya magana da turanci ala ramma kamar yana da muku deputy director ne a gwamnatin tarayya a hukumar fansho kun san ko dole zai iya turanci fiye da ni wata kila to dai Allah da ko ni din ko mu haɗu mu taimaka wa juna mu bada sakon da turancin eh, tunda dai ba ma ce yarabanci ba ko tunda inji Hassan ibn Sabit yake wa inna wa man yuhdil qasaida indana kamustabbi'in tamran ila ardi khaybara idan mu wanda duk zai kawo mana waka sai zai zo da waka Madina kamar mutum ne yake fani da dino ya tafi da zai ziyar a Khaybara bayan anan ake saro da dina saboda haka insha Allah zai zamu haɗu akan wannan kuma muna neman haɗin kai ƴan uwa ta bangarori guda hudu dole sai mun yi wa junanmu nasiha na farko ta bangaren tsari musamman abin da ya shafi kayan sauti da kayan recording da sauransu yanzu duniya ta yi ci gaban da ba za a jira mu ba idan ba mu shirya kanmu ba wallahi ba za mu ji din addinin ba shi addini ba zai taba tabuwa ba kuma koda ba mu taimaka masa ba Allah zai taimake shi tunda na Allah ne to amma wajibi ne sai mun yi yadda wa'anda ba harka Allah suke ba da yawa a harkar da ba ta Allah ba yanzu harkar wasan kwaikwayo ko harkar kiɗe kiɗe za ka zo ka tarar da speaker ba matsala to lil asafi shadid yanzu gaskiya an kai lokacin da an huce malami zai tasiri ya rika sika a haka abinda zai sai maka irin wannan sikon shi zai sai maka sticker da zaka ajiye yar karama danna ta kawai zaka yi kuma za ta baka sauti ko ina to da muna ba da shawara committee lalle lalle su ta fi gyara wannan abu yanzu komai kai packaging din sa ya fito ya meeting international standard domin yanzu gobe za ka iya ganin karatun karatunka a YouTube duniya za ta gani ta dinga ji har waɗanda ba Hausawa ba ma da yawa yanzu wani lokaci wasu Laraba suke da Allah a tura mu tura musu karatu kamar sai to ai ko turawa ma wani ya bugo min daga London an baki labari na yana son karatuttuka nace gaskiya yawanci tuka na ko duka ma da Hausa ne yace ba matsala in dai da ayoyi da hadisi shi kawai abin da zai lura da shi a ce wani ya rawi yaji an ce Tirmidhi Abu Dawud kuma yaji an ce Abu Darda to ya san Tirmidhi ya rawi sai kuma ya san dole zai ga an ja mata nan hadisin yanzu ran Allah kana rike da sika sai ka dinga tura sai ka ji kunya wannan na ɗaya kenan ya zama wajibi a gyara wannan akwai ta speaker da ake sayarwa karama dubu biyar ce da mai ko goma ko sha biyar sawa alaihi kana sa ta yadda ake sa wannan haka ake sa ta ba sai ta rike ba ba sai kuma ka tara abubuwa a nan ɗinka ba wata kila radiation ma ya taba zuciyarka <laughs> an fahimta ko wannan ta bangaren committee kenan Allah ya saka musu da alkhairi sai ta bangare na biyu kuma ta bangaren 'yan uwa masu sauraro wajen tafsiri wuri ne da ake cewa qala Allahu qala rasulullah wajibi ne ni ladabi kar ku kalle ni dole ne shekaru na ba su kai ba ka ku kalli alaramma ku kalli girman abin da za mu karanta hatta zama ma manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mana yadda za mu zauna a wurin karatu kar ka zo wurin karatu ka tantace kai kamar a gida kake ka tsaya kai zaman da kai ka san wa kayo alqur'ani ladabi gurgudu ba a ce dole ka takure ko ka kai zaman samar kwatai ko ka yi zaman tamatela ko ka yi zaman tare, ko ka yi zaman kuntukuru wani iri dai amma ka tabbatar da cewa akwai ladabi a ciki sannan kuma mu ji tsoron Allah mu kai mu dinga kanta wayoyin mu ko mu sa su a silent idan mutum yana da uzurin da yake ganin kaman fi wannan to ya iya fita ya je ya daga waya kai in ma bai kai wannan din ba dai illa rura ta sa mutum ya fita ya daga waya babu laifi kuma in ka zo masallaci awa ɗaya da rabi da zaka bawa Allah da ka to da kyakkyawar zuciya to insha Allah in har ta kudin kyakkyawar zuciyar nan wannan zai iya zama sanadiyar ka ta shiga aljanna sannan duk wata hidima da zamu iya bayarwa duk wani service da zamu iya yi da ya fita wannan tafsirin ashirin ya muke insha Allah wanda ya shafi tambayar da bata shafi tafsirin ba ma abin da ya shafi abin da irin mu ɗan adam za su iya yi misali kar wani ya da wata ce to dama wallahi aiki yake so a samu masa to ban sani ba ko alaran ma shi tunda daga Abuja yake ko wani ya da takardar zai ce ya samu makaranta yana so a biya masa kuɗin makaranta ko scholarship ko wani abu a'a abin da dan adam irin mu zai iya yi an fahimta ko don Allah sai ya yarda wannan a shirye muke dan abinda muka fito shine aiki ne na Allah subhanahu wataala kuma fatan mu shine Allah ubangiji ya karbe mu abu na karshe na tuka ku da surutu surar da zamu fara karantawa suratul anfal abin da yasa ko muka zabi suratul anfal shine bara na tsaya a suratul a'raf a tafsirin da ne a fatakot bara na fara ta mun karasa suratul an'am bara wacce da muka kuma bara wacce muka karasa a an'am muka shiga a'rab muka ci gaba da a'rab to kasancewa sabon masallaci ne wannan kuma zai wahala a ce mu dauko daga farko mi ta tayi mi ta tayi duk da cewa in mun tsaya dai inda muka tsaya kuma haka wani ma zai zo ya dora koda Allah ya yi ba rayuwar mu dai ci gaba za a amma sai muka fahimci muhimmancin karanta suratul anfal din a irin wannan zamanin saboda ka mu dauka daga suratul anfal wata ita ce sura ta takwas za mu dinga karanta ayoyin za mu karkasa ta zuwa darasi darasi sai mu ɗauki ayoyi masu wanda suka haɗu suka ba da darasi ɗaya sai mu faɗi sunan darasin idan akwai sababin nuzul me yasa aka saukar da ayar farko ko kuma wasu ayoyi a ciki sai mu faɗa sannan sai mu zo mu tarjamar yadda kowa zai iya ganewa mu ce da Allah yake nufi shine kaza sannan sai mu sake dawowa kan aya ta farko sai mu gidduba ta gurgudan matsalolin da aya take dauke da shi matsalar ko ta fikihu ko ta aqida ko ta zamantakewa ko ta tarbiyya wani lokacin ko ta lura. amma ba koyo sai zamu dinga matsanta akan lura ba kasancewar masu buƙatar ba su da yawa amma dai tunda akwai su a kan nesan da ba ma iya gani ba za mu hukuntar da wannan bangaren ba Eh, idan kun ga salon, mun fara sai ku ga salon kamar akwai wani abu da ya kamata a canja ko a gyara in mun samu zamu buga evaluation form mu bayar domin a babba da shawarwari in kuma mu samu bare mutum zai iya rubuto mana ko ya tare ni ya gaya mana wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake ba daidai ba za mu gyara yanzu kafin mu tashi zan umarci alaramma ya karanto mana ayoyin farko ba fassara su zani ba zamu tarjama su mu faɗi sunan surar sai mu tashi kuma sai goban Allah kai mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 darasi ɗaya daga cikin darussukan da surar ta kunsa wanda zuwa goben Allah kai mu zamu bayani sunan surar suratul anfal suratu al anfal wanda kuma qur'ani ya saba yakan zo da sunan kowace sura babu wata sura a qur'ani da aka bari mutane suka sa mata suna tunda kan suratu al-fatiha har zuwa suratul na, kuma mafi yawancin surorin ba dukkan su mafi yawancin su kalma ce daga cikin kalmomin da suka zo a cikin ayoyin surorin kamar baqara inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara innaha baqaratun ali imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran nisa'i la yahillu lakum an tarithu nisaa wa atun nisaa كثيرا ونساء حكم إلى ربنا أنزل علينا مائدة هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة أنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا سورة الأعراف وعلى الأعراف رجال ونادى أصحاب الأعراف رجالا أتكما أنفال يسألونك عن الأنفال قل, قل الأنفال لله والرسول akwai kuma wanda su kuma ba ka samun kalmar irin yadda take a sunan surar kaman tauba sai dai ka samu ma'anar laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu sannan a ah, irin su Eh, yawa at-ta'ibuna sannan irin su suratu al-fatiha wanda haka aka ji ana kiranta da suna akwai surar da take da sama da suna ɗaya irin suratu tauba tana da suratu tauba tana da suratu al-fatiha tana da suratu bara'a yawanci kuma surorin manzon Allah ma ya faɗi sunayen abin da aka sani aka yarda da shi shine azumin da manzon Allah sama yayin na ƙarshe wanda daga shi bai ƙara yin azumi ba da ya karanta alqur'ani tare da mala'ika jibrilu to haka kuma ya ƙara kiran sunayen surorin haka sahabbai suka ji yasa da aka tashi rubuta alqur'ani a lokacin sayyidina Usman da aka sake tsara alqur'anin to sai aka kirawo sunayen surorin da suna surorin da sunayen su an samu bambanci tsakanin kufiyun da su ko tsakanin qurra'u na su sunayen surorin kaman guda biyar suratul safati ana kanta suratul yaqin kaga ruwayan nafi'u qira'ar qira'an nafi'u ruwayar warshi daga suratul yaqin ce a madadin suratul safati suratul sad kaga suratul daud a suratul suratul daud ce a madadin suratul sad sannan suratul ghafir daga suratul mu'min ce a madadin suratul suratul ghafir aka suratul muhammad suratul qital ce a madadin suratul muhammad to amma duka kowanne yana da asalinsa daga Allah subhanahu wataala ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ka wannan suna sura suratul anfal haka zo da sunanta kamar yadda zamu ji insha Allah tabaaraka wataala zamu ji arwaya Abdullahi dan Abba sannan al-anfal jami'i ne na nafal wanda malamai su yi sa'ani ne ake nufi zuwa kusan magana hudu a taƙaice goban Allah ya kai mu zamu ji maganganun da malamai suka yi akan ma'ana al-anfal ita wannan sura an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul baqara shekara biyu bayan manzo Allah sama yayin hijira ana gama saukar da suratul baqara sai aka saukar da ita amma a tartibi a jeri ita ce take zuwa bayan suratul a'raf ita ce sura ta takwas an fahimta kun san akwai bambanci tsakanin tartibul mushaf al-usmani da kuma tartibul nuzul wata sura ce ta fara sauka fatiha ce ko kuma ikra'a ikra amma qur'ani wacce ce a farko fatiha saboda haka aka ga manzon Allah ya karanta su a jere yasa ma makaruhi ne a sallah ka fara karanta li'ilati a raka'a farko sannan a raka ta ji ka karanta alam tara kaifa an fi so ka karanta A tara kaifa sannan ka karanta illa fa abin da aka samu na hadisin Huzaifa da yake cewa na shigo manzo Allah kuma yana sallah faftataha bi suratul baqara sai nabi ki sai buɗe suratul baqara nace la'allahu wata zai tsaya a aya ta 100 ya karasa ta nace kila zai gama da baqara ya gama yace sannan kuma sai fara suratul nisa'i sannan sai fara suratul ali imran kaga sai da yace nisa'i sai ali imran malamai suka ce wannan kafin a saukar da tartibi kenan amma a al'arbatul akhira aka saukar da tartibi daga nan kuma aka rufe wannan babu kisa a malikiya in ka tashi a karatun sallah ana so ka faro daga ta sama ne kayo ƙasa in dai ka karanta suratul a'raf to an fi so kayo ƙasa ƙasa ƙasa kar kuma ka karanta arab ka dawo bakara duk da kuma cewa an kai hakan sallar ka tayi bi ijma'i al-fuqaha wannan aya wannan sura afwan an saukar da ita a Madina banda wasu ƴan tsirarin ayoyi a cikin ta wanda su ne aka ce ayoyin Makka ne sannan ayoyin ta wato 76 ne ayoyin ta 76 ne tana da kalmomi 1631 adadin kalmomin da ke cikin ta kenan wanda in ka shigar cikin word in kana typing ɗinta a computer za ka zata baka kalma dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya harafan da ke cikin ta kuma dubu biyar da ɗari biyu da da hudu ma'ana yanzu da za ka karanta ta ita kaɗai a lokaci ɗaya kuma a sa Allah ya karɓa to sai ka kirga waɗannan harafan dubu biyar da ɗari biyu da da hudu ko goma shine shine mafi the minimum mafi karancin ladan da Allah zai ba amma Allah zai iya ninninka maka ma har so 700 ya sama da haka yasa malamai dan su kwadaitar da kai kaga irin zunzurutun abin da yake ciki a shi yasa suke fadan wannan wannan al-Imam Ibn Kathir a farkon tafsirin sa ya fada a muqaddimar ita suratul anfal din kamar da muka fada zamu dinga fadar abubuwan inda muka tsiro wannan dan tarihi ne kadan daga cikin abin da ya kamata mu sani game da surar idan Allah ya kai mu gobe kuma sai mu fara da irin abubuwan da ta kunsa sannan kuma sai mu sake ta wayannan ayoyi da aka karanta sai kuma fassara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa